أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau juma'a goma sha tara da hudu da bayan jira annabi muhammad zuwa madina daidai da biyar ga watan goma a za mu ci gaba da wannan littafi na umdatul ahkam kitabul hajji babi da yake bayani fashul hajji ilal umrati babi da yake bayani akan bata hajji zuwa umra ko kuma canza niyya daga hajji kawai ko kuma daga hajji girani zuwa hajji tamattu'i shine ma'anan fashul hajji ilal umrati الحديث السادس والثلاثون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا أو ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منا وذكر أهدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فأتمرت بعد الحج أولنا حديثنا دريبيو دا تلاتين دشيدة daga jabir ɗan abdullahi jabir ɗan abdullahi binu amru binu alharam ƙala yake faɗi a hallan nabi sallallahu alaihi wasallama sabu bil hajji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyan aikin hajji yayi labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan wa hajjan kaman hajjin kirani kenan da ashabu da sahabbansa bil hajji su yi labbaik allahumma hajjan wasu daga cikin su su yi niyan hajji ifradi wasu kuma su yi niyan hajji kirani annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi kirani yayi niyya da shi da talha su biyu suka dauko raguna tun daga zulhulaifa walaysa ma ahadin minhum hadayin babu wani wanda yake tare da abun hadayansa ghairan nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa talha da kuma talha wa qadima aliyum aliyum min al-yaman aliyu sai ya dawo daga yaman فقال سيكي فلي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ni ma da zai yi niyya sai ni niyya irin wanda annabi yayi in ji aliyu kenan faram amaran nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu annabi sai umurshi sahabbansa an yaj'aluha umratan sanya wannan hajjin su umra fayatufu su yi dawafi su yi sa'ayi thumma yuqassiru sannan su yi aski su yi saisaye wa yuhalli wa yuhillu ko su yi aski daga nan sai su zama su yi a ihlali sun shirya kayan su sun zama kaman kowa kenan illa man kana ma'ahu alhadayu sai wanda yake tare da hadaya faqalu sai suke faɗi nan taliqu ila minan wa zakaru ahadina yaqtur sun ga abun kaman ya ba su ba su ji dadin sa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su bayan sun gama su sanya wannan hajjin su umra daga nan sai su shire ihrami su je su yi aski su zama kaman kowa to daga nan kaga mutum yana tare da iyalansa zai iya mubashara da iyalansa da komi da komi saboda ya zama halal kenan muhil to da yaka sai suka ga abun kaman sun zo ranar hudu ga watan zulhijja sauran kwana uku kenan ko a fitamina to sai suka ga abun ya yi maza ta yaya za a yi a ce mutum zai taki iyalansa a cikin kwana hudu kuma uku ya sake fita da zuwa hajji zuwa mina sai suka girmama abun sai suke faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu tafi mina ɗayan ya taki iyalansa ba da daɗewa ba sun ga abun kaman bai yiwu ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai abin ya iso ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labari fa qala shi ma sai yake faɗi law istakbartu min amri mastadbartu ma ahadaitu ni ma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa ba zan yi hadaya ba zan ɗauko abin hadaya na ba zan sanya wannan hajji na hajji na tamattu'i in yi umra in zo yi dawafi in yi sa'ayi in yi aski daga nan in tube kayana in yi zamana na yau da kullum kaman zaman mutane lokacin da muke madina walaula anna ma'iya alhadaya ba don ina da hadaya tare da ni ba la ahlaltu ni ma da na shire wannan kayan nawa wannan shine wa hadat aisha radiyallahu anha aisha sai ta samu haila lokacin da aka shigo kafin a shigo makka sai haila ya zo mata fanasakatil manasika kullaha sai sai dukkan ayyukan hajji gaba daya shine almanasik din غير أنها لم ba, بالبيت سيدي بتي ba با بتي ba با هذا umra ba. با ranar cikin ihramin ta kenan sai ta jira sai da aka je aka yi kwanan mina aka yi tsaya muzdalifa aka tsaya arfa kai aka dawo aka kwana muzdalifa aka yi jifa aka koma aka yi kwanan mina wa'annan gaba daya aka dawo to sai ta samu tsarki falamma tahurat a lokacin da ta samu tsarkin bayan an dawo hajji kenan wa tafat bil Ta yi dawafin na ifada na hajji fa sai take gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah تنطلقون بحجة وعمرة إن ذاك كوما مدينة حج دا عمرة وأنطلق بحج إن كوما دا أيكين حج كوي فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر سي النبي صلى الله عليه وسلم مرشي دان وانت عبد الرحمن دان أبو بكر يركاتا أن يخرج معها يتفتد إلى التنعيم زوا تنعيم وانت مثلا إذا كي كرا مسجد عائشة فأتمرت بعد الحج تجيتيني أن أمرا تزوتي أمرا بايا حج تكسن شيء تما تاتفد أبو بيو مما كونغو دا ديكينا wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama eh umarni hadisin dai kamar yadda babi ya faɗi wato babi yana magana ne akan mutum zai iya yin niyyar yin hajjin kirani ko hajjin tamattu eh, ifradi har sai ya ci ga makka sai ya canza niyyansa ya mai da shi tamattu ya yi umra ya yi dawafi ya yi aski ya shirya wannan ihramin sai sa kayansa na yau da kullum ya jira ranar takwas ga wata kuma ya sake yin niyan hajji shine abinda hadisi ke faɗa mana ce sabban annabi gaba ɗayansu abinda suka yi kenan sai aliyu sai aka aliyu shi lokacin an aike an aike shi zuwa daga yamani ke kuma shi ya zo da raƙuman annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi wayo da zai yi ihrami zai yi niyya sai ce to zan yi niyya irin wanda annabi ya yi kenan ya yi shi ma irami kenan ta ce a halaltu bi ma a halla na biyu sallallahu alaihi aka tambaye shi wani irin haƙƙin kai niya ta ce na yi niya irin wanda annabi ya yi ina malamai suka ce ya halatta mutum ya jingina niyansa da wani ce ni ma duk wani niyan da wani ya yi na yi wannan niyyan kuma ya halatta in ka tambaye shi ce maka kirani ya sai ka yi kirani ya ce ifradi sai ka yi ifradi in ka ce tamattu sai ka yi tamattu saboda aliyu abin da yi kenan bai san wani niyan da annabi yayi ba aikin haji sai ce yayi niyya irin aikin sa ya zama irin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tambaye shi kuma ya gaya masa sai annabi ya tabbatar da shi akan wannan din kenan ya halatta mutum yayi niyya sharadin niyan wani cewa wa duniyan da wani ya nima da shi zan yi sai kai wannan aikin kawai shi kenan kuma hadisi yana nuna din lokacin da Aisha radiyallahu anha ta yi la. duka ayyukan hajji za ta yi don annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya mata if'ali ma al hajj ki aikata duk abin da alhaji ke aikatawa gaira Allah ta tufi bil bait sai dai ba za ki yi dawafi ba to tunda ba za ta yi dawafi kaga sa'i ma ba za ta yi shi ba dama sa'i yakan zo bayan dawafi ne amma malamai sun ce inda a ce za ta yi dawafi ta gama dawafi sai hala ya zo za ta iya yin sa'ayinta da haila saboda ba a shardanta tsarki alwala a cikin sa'ayi safa da marwa ba shi kaman sauran ayyuka na hajji tsayuwan arfa kwana muzdalifa jifan cedan kwana mina ba sharɗanta zarki a wurin su ba tun duka zai yi su ba tare da zarki ba to haka sa'ayi tsakanin safa da marwa inda aka sharɗanta zarki inda dawafi ne kawai sai dai yanzu malamai suka ce da yake ya shigo masallaci to shi yasa ake dan abun nan amma malamai da yawa sun tabbatar inda mace za ta gama dawafinta gaba daya kafin ta je ta yi sa'ayi sai jini ya zo mata za ta iya yin sa'ayi ta sa'ayin ta kuma ya yi ba wani abu an gane mafi yawa malamai sun tabbatar da wannan saboda sun ce ba a sharɗanta tsarki a cikin safa da marwa maganan wajen safa da marwa inda aka sharɗanta alwala kamar sallah shine dawafi kawai to wannan kenan sannan kuma hadisi yana nuna mana mutumin da bai samu yayi umra ba kamar mace wanda ta shigo sai ta samu haila tun daga wanta sai ta jira ba ta samu yin umra ba in ta gama aka yi aikin hajji za ta iya yin niyya muddin ba ya dauke inda a ce a nan da ake zaune kafin a fita je aikin hajji sai jinin ya dauke dama za ta zauna cikin ihraminta tun da ba ta yi dawafi ba ta yi sa'ayi ba to sai da zo ta yi dawafi sai ta yi sa'ayi kaga ta yi umra kenan sai ta cire kayanta takwas ga wata sai a fita amma idan ba ta samu ta yi wannan ba har aka fita takwas ga wata din aka yi wa'annan kwanakin aka dawo ta zo sai ta samu zarki sannan za su yi dawafi na aikin hajji ta yi sa'ayi na aikin hajji in tana so ta yi umra sannan sai ta je tan'imi sai ta yi dawa ta je ta yi niyyanta za ta yi dawafi ta yi sa'ayi na umra wanda da ba ta samu ta yi ba mata wannan kenan amma za ga mafi yawa alhazai mutum in ya gama ya aikin hajjinsa ko umransa sai sake wani shiri kuma ya je ya dauko wai zai sake yin wata umra ko zai yi ma babansa ko wani kanin nasu ko wani duka malamai sun ce wannan ba a shar'anta shi ba a tafiya ana so mutum zai yi umra guda daya ne kawai sai dai dawafi na nafila zai dinga yin sa yau da kullum duka malamai da suka yi rubutu ba su yi bayani akan wannan umrar da mafi yawa mahajjata ko masu umra suke yi ba su sake shiri su koma tan'imi su ɗauko wataniya ba shar'anta wannan ba don da an shar'anta shi da mafi yawa malamai da suka rubutu sun rubuta akan cewa ga wanda yake so mustahabbi ne ya je ya yi wata umra ba su yi rubutu a kai ba sai wanda matsala zai same ta irin na aisha radiyallahu anha ko kuma mutumin da yake ya shigo cikin ihrami sai ya zo yana zuwa makka bai samu ya dawo ba sai rashin lafiya ya kama shi bai samu waraka ba sai kila takwas ga wata ya warke ya tafi aka yi wa'annan abubuwa gaba ɗaya shi ma to irinsa mazin su daya da ita Aisha ran da aka dawo in yana so yayi wannan umran din to zai iya zuwa ya je yayi niyya yayi umra an gane wannan eh na'am sannan kuma shi mutumin da yake zaune a makka in hajji zai yi to a cikin makka kawai zai dauki niyansa amma in umra ne zai je daga waje sai yayi niyan umra saboda ayyukan umra gaba a cikin makka ake yin su a nan harami su na hajji kuma akwai wanda ake yin su a waje to ana so duk wa'annan ayyuka su haɗa tsakanin bainan hilli wal haram tsakanin harami da kuma waje to aikin umra da yake ci ciki kawai ba da to kafin kai niyya sai ka fita waje ka haro daga hil wurin da yake ba hurumi bane sai ka yi niyya sai ka zo ka yi umranka amma in aikin hajji ne inda dama ta waje ake sai an fita hillu din sai kai niyya a gidanka daga nan ka tafi shi yasa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi da yake maganan maganan aikin hajji ce hunna li hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna su ce wa man kana duna duna zalika fa min haythu ansha hatta ahlu makkah min makkah mutane makka su ma daga makka amma malamai sun ce ban da umra umra ana so su fita kamar yadda aisha ta fita su je su yi niyan su daga nan su zo su yi tawafi su yi sa'i su yi aski don shi shine umran aiki guda hudu biyar ne a niyya tawafi sa'i aski sanya ihrami su ne wannan su ne aikin umra dukkan su kuma kaga ba wasu aiki masu wahala ba duka anan kuma daga niyya za a dauko daga waje wajen miƙati sai ihrami dama daga nan ake sashi a zuwa yi dawafi ai sai ya yaske wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan sannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da har yanzu yana nuna masahabbai aikin hajji tamattu'i shi yafi don da ya ga ba sa so su canza wannan din sai ke gaya musu shi kansa inda Allah zai kai shi bara ko kuma da ba don ya riga ya taho da abin hadayansa ba shi ma da ya warware na aikin irani da ya mai da shi tamattu'i don shi ma ya zamu ya yi aski ya ci gaba da zamansa a makka amma ya riga ya koro rago tun daga zulhulaifa shi yasa ba zai wannan ba sai ce in Allah ya kai shi shekara mai zuwa baɗi to insha Allah hajjin tamattu'i zai yi sai Allah bai kai shi ba daga wannan ne malamai suke faɗi a hadisi nan ya shafe duk wani aiki na irani ko ifradi saboda annabi shi in Allah ya kai shekara mai zuwa ba zai duk sabon da baskoro ya mai ya sa su mai da hajjin su tamattu'i shi yasa albani rahimahullahu yake fadi a yanzu ba hajjin irani ba hajji ifradi hajji tamattu'i kawai rige don annabi ya ce umra ta shiga cikin hajji har ila yaumil qiyama har zuwa ranar qiyama akwai hadisin da ya zo haka ce tun saboda haka ba wani hajjin da za a yi na ifradi ko na kirani sai dai ta matu'i kawai saboda waɗannan dalilai duka za a ga hadisai da muke karantawa tun daga farko na hajji a kan hajji ta matu ne kuma Buhari da musulun suka ittifaki kan su gaba ɗaya shi yasa Imam Ahmad yake da ake faɗi a cikin wanda ya fi a cikin ayyukan hajji din gaba ɗaya ya ta matu'i kuma da yawa ne alhazai suka fi kirani ba masu yinsa sosai shi ma ifradi ma haka an yi fi wannan tamattu din shi yasa alazai suke sayar ragunan su tun daga nan suke biyan kudin raguna lokacin da suke biyan kudin aikin hajji saboda suna yin hajji tamattu ne su yi umra su yi niyya da umra su je su yi umran su gama abin da umran gaba daya su yi aski sa kayan su yi rana takwas sa'an nan sake niyan wani hajji kuma daban gani to wannan kuma shine wanda ya fi din don a tafiya ɗaya an samu aiki guda biyu na aikin umra da kuma aikin hajji sai a yanka don gode ma Allah da ya bada wannan iko din shi yasa malamai wasu da suke fifita shi sun ce ba wai jini bane da ake yankawa don an samu na kasu a wannan jini ne da ake yankawa don godiyan Allah da ya bada wannan daman an gane oh, wannan shine abin da hadisin yake nuna mana kenan malamai da yawa sun yi tafi akan za a iya bata hajji kama amma abu hanifa da maliku da shafi'i suna tafiya akan wannan bata hajji da umarsu suna gani ya tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da sabbansa amma su imam ahmad da malaman hadisi da zahiriya da ibn abbas sabai da yawa suna kabi ya tafi zuwa ga kowa wannan kuma shine zahiri din don annabi sallallahu alaihi ya ce hajji ya shiga cikin umra har abada kaga ya nuna din za a iya batawa bayan mutum yayi wata niyya ya canza zuwa wani niyya daban na'am عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة وانا حديثي شيما دقى جابر الله يرددشي يتي النبي صلى الله عليه وسلم منذ مكة تارد النبي صلى الله عليه وسلم أما مومنا فلي لبيك بالحج بمعنى ميني أم أيكين حجي كوي حجي إفرادي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سي أمرتي فجعلناها عمرة سي مكسنيا ذات زما عمرة بمعنى سي سكاي عمرة suka sake zamansu sai tara ga takwas ga wata suka sake niyan aikin hajji duka dai hadisi abinda suke nuni za a iya bata ifradi ko kirani a mai da shi umra daga nan daga gaba sake yin niyan aikin hajji don mutum ya yi niyya ya bar mikati ya je makka zai iya canza niyansa daga wani ni hajji zuwa wani daban an gani shine abin da hadisan suke nunawa kenan an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu sabiha tarabi'ati min dhil hijjati muhillina bil hajji fa amarahum an yaj'aluha umratan fa qalu ya rasulullah ayu al hil qala al hil kullu شما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يكي فدي قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي سنشيكو مكة سابنسا سبيهة رابعة من ذي الهجرانا دسافة رمهد بوتن ذو الهجة مهلين بالهج سينيا أيكين حج كوي فأمرهم سي النبي أمر شيسو أن يجعلوها عمرة سنة ونن هج ستزم عمرة فقالوا sai suke faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul halli don in suka yi umra sun zama sun cire kayan su gaba daya sai yi tahalluli sai suke tambaya wani irin tahalluli ne za mu ya rasulullah sai annabi shi alhillu kullu ihlali gaba daya saboda mai ihrami ba zai yanke gumba ba ba zai aske gashin kansa ba ba zai shafa turare ba ba zai daura aure ba ba za daura masa ba ba zai take matansa ba ba zai rungume ta gaba to shine suke tambaya wani ilmi ce gaba daya yanzu ya zama halal a gare ku duk abinda za ka ce mai ihrami bai yanzu ya zama halal shi yasa ayyul hilli annabi sallallahu alaihi wasallam shi al kullu dukkan wato warwarewa za ku yi gaba ɗaya ba za ku sake hannuwa daga wani abu ba sai ran da suka sake wata niyya daban niyya ta hajji kuma duka dai hadisan da suke nuni kenan <clears throat> an urwata bin zubair qala su'ila usamata سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق fa idza wajada fajwatan nassa wannan hadisi daga urwa bin zubair dan urwa dan zubair radiyallahu anhu shi urwa din tabi'i ne ce an tambayi usama wanda dan zaidu shi kuma yana zaune shi urwa din kaifa kana rasulullahi yasiru hina dafa daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga arafa zuwa muzdalifa ta yaya yake tafiya bi mana wani irin tafiya annabi yake yi sauri sauri yake yi ko a hankali ko gudu yake in zai yi a wannan tafiyan tsakanin arafa da kuma muzdalifa sai yake faɗi kana yasirul anaka yana tafiya ne a hankali a hankali shine ma'anan al'anak fa idza wajada fajwatan in ya samu wuri wanda yake yalwa kamar ya samu ba cinkoso nassa sai yayi sauri sauri shine ma'anan nasarin kenan tafiya daga arafa zuwa muzdalifa tafiya ne wasat ake yi ba gudu ake yi ba ba kuma tafiya a hankali kamar ba za a tafi ba tafiya tsakatsaki na yau da kullum amma in aka samu dan fili sai a dan ƙara sauri kare shine ma'anan nasa kenan a tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin muzdalifa da kuma arfa shine wata bin Zubair ke ba mu labari da aka tambayi Usama dan Zaidu yadda annabi ke tafiya ke ba mu labari a nan duka dai hadisai suna nuna mana wannan yana nuna yanayin yadda annabi ke tafiya kuma yana nuna yadda sahabbai suke kiyaye aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na hajji gaba daya a tafiyansa suna kula da shi in ka tambaye su a kowane lokaci za su iya baka labari domin da aka tambaye Usama bai ce bari in tambaya ba ya riga ya gane yanayin sa ya san inda yake sauri ya faɗa da inda yake tafiya a hankali kuma ya faɗa ya nuna sahabbai kowane lokaci kamar yadda na faɗa suna kiyaye ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a aiki da irin aikin hajji wanda hajjin da annabi ya taɓa yi kawai kenan na hajjin da ake kira hajjin ban kwana kuma annabi ya nuna masu su tsaya su koyi aikin hajjinsa to shine suka sa ido duk wani motsi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai da suka rawaito in ka dubi hadisin jabir mai tsawo wajen shafi kusan shida ya rawaito hajjin annabi tun daga madina har zuwa dawowa kwanakin da ya gaba daya a lokaci guda an zo an tambaye shi ya ba da labari sifan hajjin annabi lokacin ya riga ya makance ma shi jabir jikan ali bin abi talib ya zo yake tambaya ce mun gaba wanda ya rage yanzu irin kusai kai kawai wanda ka so yadda annabi yake hajji na zo ka bani labari yadda annabi ya yi hajji ya zaunar da shi ya fara ba shi labari tun daga aka faralta hajji ya faɗi shekaran yadda annabi ya yi kuwa an faralta hajji ɗin mutane suka yi ta zuwa daga ƙauyuka aka taru ya tafi zulhulaifa bai manta komi ba har duka ban da ya yi a arfa sai da ya faɗa masa kalmomin da ya amfani da su a arafa a muzdalifa a mina a addu'an da ya a safa da marwa ko ina tafiyan da annabi ya yi inda ya je wuri kaza ya yi sauri duka sai ya ba da labari gaba ɗaya bayan shekaru da yawa fa bayan shekaru da yawa don jabin lokacin da aka yaji yana garami matashinsa sosai garamin yaro amma lokacin da aka zo aka tambaye shi jikan annabi ne na uku ai aliyu na uku ya zo yi wannan tambaya bai manta komai ba kuma ya makance a wannan lokaci ba wai ma wani abu ya rubuta da yake dubawa ba rike kawai haddace aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shekaru kusan 40 bai manta su ba haka suke suna nan har yanzu mun taba zuwa wani lecture na wani malami shi ma makaho ne a wani masallaci da aka kira shi zai lakci aka ba shi topic din da ya zo ya zauna a haka baya gani ya fara ya fara ya fara sai da ya gama sai ce wannan lecture ya yi ta shekara 45 da suka wuce ce ga littafin ya kawo a rarraba ma dalibai da muka rewa muka bi yadda abin da ya yi a kasa ɗin ba harafi ko guda ɗaya da ya manta da shi wallahi ko guda ɗaya littafin da ya yi shekara arba'in da aka yi lakshin sai ka mai da shi littafi sai ka kira shi aka ba shi maudu'in iri daya zai yi ne na sai ce wannan lecture a america ma yawan nan lecture ɗin aka buga ta aka abin nan ɗin sai ce lecture na shekara arba'in da ya wuce ya yi ta ga littafi ya kawo an buga a rarraba mana da muka duba muka bi kasa ɗin ba inda ya tsallake ko abu ɗaya to irin akwai mutane da suke irin wa'annan abubuwa suke rike abu sun rike shi kenan ba zai taba tafiya ba to haka jabir ya zo ya bada yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa wannan yanzu har yanzu malami yana nan bai mutu ba har yanzu yana nan to ba wai wani abu mai abin nan bane mutum zai iya yadda yadda kake son abu yadda zaka rike shi sosai shekara arba'in da biyar ya yi littafi a yayi lecture an gama rubuta a littafi aka sake dawo da shi ya makance ba an cewa ya sake duba littafin ba ya zo kawai da ya gama shi ne ya abin nan kuma ya bi wannan littafin yadda yake daga mukaddima har ƙarshen littafin sai da ya abin nan kusan awa uku ya yi a lecture ba abin da ya manta abin da ya fara shekara arba'in <laughs> shi ne kullum muna mamaki wallahi to abun akwai irin wayan abubuwa to Shi ne usama yake da wannan labari wannan dai duka yana nuna mana yadda sahabbai suke rike kiyaye aikin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suke koyi da shi aikinsa gaba ɗaya babba da karami ba abin da yake suke mantawa da shi sun nagalto mana shi yasa in mutum ya je yayi wani aiki na shirme ba na annabi ba shi ya ja ma kansa ba abin da aka bari aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabi ya faɗa din a lokacin da yake hudu bansa na arafa na ƙarshe da ya yi ta yake tambayan sa bai ce lalle watakila ba zan sake haɗuwa da ku ba a irin wannan haduwan sai kuma za a tambaye ku game da ni idan aka tambaye ku me za ku faɗa suka ce lallai ku wallahi za mu shaida ka isar da manzanci ka yi nasiha ka kuma ba da amanan da aka dora maka sai kalli sama ya daga yatsun su ce to Allah ka shaida na isar kaga ya gama kafa hujja kenan su kansu suka ce sun za su shaida ga abun da yayi sai ce to shi kuma Allah ya shaida ya isar hajjin ban kwana kenan kuma annabi din daga wannan bai sake haduwa da su ba kaga ya riga ya sani kuma ya gaya musu yasa su ma sahabbai suka rike sosai Eh, kwakwalwa tana da irin wannan kullum ina fara in ta sun ba za su sake samun abu ba shi kenan za ta rike shi gangan, amma in ta sun cewa za shi yasa in ka samu abu a rubuce a littafi yana hannunka ba za ka iya karanta shi da kyau ba sai ka rike shekara da shekaru ba karanta ba amma inda kila za a zo a ce bari ba ka labari yanzu nan wannan labari zai amfani ka daga yanzu ba zan sake gaya maka shi ba walwa ta ji wannan to in ta rike wannan ba za ta mantawa da shi shi ba na gaya muku na da wani aboki makaho dan sudan in za a yi jarrabawa jami'a kama wannan littafin zai zo ya bude ce don Allah ka karanta mun gobe muna da jarrabawa sai ka bi haka kana karanta masa daga farko har ƙarshe irin da ka gaji in kana so ka karasa littafin a yau in kana gamawa gobe zai shiga jarrabawa zai yi kuma shi kenan abinda karanta mai kwakwalwar ta riga ta rike kenan saboda tana tunani daga wannan shine ƙarshen dama ba ta da wani dama irin wannan ba shi yasa mutum in yana da yana karatu sai sati watanni wata shida sai ga bai karanta komai sai ce gobe jarrabawa ne ga yadda yake haddace muzakkiru hand out a rana a dare guda wanda da bai yi su ba a watanni kusan da yawa saboda yanzu lokaci ya riga ya kure masa to ya takura kwalwa ya nuna mata fa daga yau magana ya kare to sai ta dinga hadda ta dinga hadda ta dinga hadda to inda haka mutum zai yi a sauran kwanakin ko da bai haka bai dan ware awa uku ko biyu kawai yana karatu yana ba kwakwalwarsa za ga zai samu abubuwa da yawa kamar da yake yana gani da sauran lokaci gobe zai yi jibi zai yi shikenan kwalwa haka yadda kake tunani haka ita ma za ta tafi wannan kenan a babi da za shiga a gaba hukumu taqdimin rami wan nahri wal halqi wal ifadati ba'daha ala ba'd babi yake bayani akan ayyukan da ake yi a rana goma ga wata idan mutum ya gabatar da wasu ana kiransu ran haq ayyuka guda hudu ra'un nunun ha'un ta'un ran haq ra din nan shine arramyu jifa nunun din nan annaharu yanka ha'un din nan alhalqu aski ta'un din nan at-tawaf ayyuka guda hudu mutum ya rike su a haka ran haq ra nun ha ta guda hudu su ne ake yin su a ranar sallah to idan mutum ya gabatar da wasu a ciki a kansu a kan wasu shine hadisin da yake bayani a kai kenan alhadisul arba'una ba'da almi'atai an abdullah ibn umar an Abdullahi bin umar ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjati al-wada' فجعلوا يسألونه rajulun رجل ash'ur أشعر فهلكت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال الآخر لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا أن قال افعل ولا حرج قلنا حديثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hajjin bankwana bayan an yi jifa a ranar goma ga wata sai sahabbai suka zo suna tambayansa sai wani ya zo ce ya rasulallah lam ash'ur fa halaktu qabla an azbah ban sani ba sai na je na yi aski kafin in yi yanka wanda ya kamata ya zama a jere jifa aski a jifa yanka aski tsawafi ce ban sani ba sai na je na yi aski kafin in yi yanka sai na bici je ka yanka babu laifi wani ya sake zuwa ce ya rasulallah ban sani ba sai na yi yanka kafin in yi jifa annabi ce je kai jifa babu laifi fama su ila yawma idhin an shay'in ba tambayi wani annabi sallallahu alaihi a kan wani abu kuddima wanda aka gabatar wala alkhira ko kuma aka jinkirta wanda ya kamata a gabatar da shi aka jinkirta wanda ya kamata ya zama a baya sai aka gabatar da shi illa qala if'al wala haraj fa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aikata babu laifi Ah, wannan yana nuna mana sauki na addini da annabi ke sallallahu alaihi wasallam ke faɗi yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son sauki bai so ya tsananta muku amma wannan ga wanda ya manta aikata wayannan abubuwa a ah, don annabi sallallahu alaihi wasallam su da suke tambayansa ba mu sani ba amma in mutum yana sane sai ya je wani aiki da gangan ya ji ga abin da za ka yi sai ka je ka yi da ganganta wannan ba za a karbe shi ba saboda da gangan ya yi kamar mutum da je magana da gangan a sallah yana da sallah bai da sallah man da mantuwa fa sai su jada. ba wani abu ko ya manta ya bar karatun sura da mantuwa sai ce yayi ba'adi ko ya bar inda ake koyewa da mantuwa sai ce yayi ba'adi ko ya bar tahiya da zaman da mantuwa amma inda gangan fa sai bar tahiya kawai ya sani ce bari in bar tahiya ba su jira kawai ake yi ba bai da sallah to abin da ya kamata shi ne mutu wa'in abubuwa sai yi su a jere in ya manta ya gabatar da wani bai sani ba to in ya tambaya sai ce mai ba laifi amma inda gangan ya je to na akwai laifi fihi haraj a wannan kenan shi yasa wani malami ya rubuta wani littafi if alwala haraj kamar yadda na faɗa a kwanaki to malaman saudiya da suka kalli littafin kowa ya karanta ya karanta sai suka yi mai raddi daga cikin wanda suka yi mai raddi ko wani malami sai ce wa bayanul haraj fi kitabi if'al wala haraj fadin laifuffukan da ke cikin littafin da yake fadi ka aikata babu laifi sai fiddo da su gaba daya to malamai kusan guda uku manya manya suka yi masa raddi akan wannan littafi ba ka kuɗe mutum da gangan ya aikata wani abu ba daidai ba ibada ka ce mai shikenan sai kai kaza babu laifi amma in yi ji yayi bisa mantuwa sai ka ce masa babu laifi mutum ne zo ce ban sani ba da azumi sai na sha ruwa sai ka ce mai shikenan ko ba wani abu da mantuwa amma sai ce kawai zai je da gangan sha ruwa me ka ce masa eh bai da azumi annabi ce inda zai daga ranar zai fara azumi bai bai sha ruwa ba har rayuwarsa ba za a karba ba bai zai biya wannan guda ɗayan da ya wulaƙanta ba to da gangan yanzu ya karya shi bai ga hurumin Allah da ya ce yayi ba bai ga hurumin wannan watan na Ramadana ba bai ji kunyan Allah ba sai je karya da ganga nabi inda zai yi dahar rayuwarsa gaba ɗaya yana azumi ba zai biya wannan ba amma inda mantuwa fa a atamahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya ciyar da shi ci gaba da azumin sa yayi to haka shi yasa kowane aiki kada mutum ya yarda dinga zura shi akan wasu ayyuka wai ka aikata kaza ne kawai shi kenan shi yasa nake faɗi da zu danganta yin laifi shi kansa laifi ne sai an tuba a kansa an gane mutum ya so wannan abu laifi ne sai ake maka penalty da wannan laifin kaza shi to tun da kaza ne ai ba wani bari in yi zai yi kaza to shi kansa laifi ne sai mutum ya tuba a kansa za a iya yin wancan abun da aka ce kai da inda da mantuwa kai sai a ki to tun shi Allah ba wannan abu yake bukata ba yana so ya ga ikhlasin ka da yaqinin ka da kuma yadda kake girmama Allah da ya baka wannan dokan cike bukata kawai a wurin ka amma inda mantuwa sai ka ce to rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai tafi ayat ta tafi a haka in muka yi da kuskure ko da mantuwa shikenan amma da gangan la yu'akhidhukum Allahu bil laghi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman ko mutum da kuskure ya rantsuwa da Allah akan ƙarya da bisa kuskure Allah ba zai kaba shi ba amma da gangan ya rantsa da Allah wannan abun naka ne alhali ya sun ba nashi bane annabi sai ce wannan shine ake kira lagawul ghamus wanda yake nutsar da shi a wuta iya nutsa ba zai fito ba da gangan to shi yasa duk wani aikin da ake ce maka akwai sauki saukin sa inda kuskure ake yin sa ba mutum yayi da gangan yayi aiki kuma ya ce wai shi kenan ga mafita wannan ba a addinin musulunci akwai izgili da shi addini izgili da shi allah da ya bada nuna kewa na isa ina da kuɗin da zan sayi kaza in biya tun da shi da shi kenan sai ce to bai so wannan don shi allah ba wai kuɗin ka yake so ba ko zubar da jini yake so ba yana so ya ga imanin ka miƙa wuya girmama allah da za yi a wannan aikin da ya saka sai ya goda ka sai ga za ka wulaƙanta shi aikin da ya saka ka gadara kana da abun biya ko kuwa za a girmama Allah da ya saka wannan aiki ne Allah ke faɗi a wani aya ba ta hu hayyinan ba huwa inda Allah ya azim kuna zato wani abu ɗan kaɗan ne abu babba ne a wurin Allah malaukin sarki to wannan shi ne, a wannan dai idan mutum ya fara sai bai yi waɗannan ayyuka guda hudu da ake yi a ranar sallah a jere ba sai ya fara da wanda ya kamata kila ya zama a ƙarshe ko na uku ko na biyu babu laifi inda mantuwa ya je yi, amma an so ya yi su a jere jifa yinka aski tawafi ayyuka guda hudu manya-manya da ake yin su ranar goma ga wata yana daga cikin abin da malamai suka yi jima'i wato jeranta wa'annan ayyuka a ranar goma ga wata amma inda aka ɗauke laifi kamar yadda su masu yi jima'i gaba da aka wanda ya manta ko kuma jahili akan cewa ana yin su a jere kace amma wanda ya yi da gangan ya gabatar da wani akan wani to wasu suna gani ma zai yin ka jini a kansa don daga cikin akwai su a akwai manyan tabi'ai da suke gani inda gangan don Allah yake faɗi a Qur'ani wala tahliqu رؤوسكم hatta يبلغ al محله mahilla kada ku yadda ku aske kawo nan ku har sai abin yanka ya kauri yankan sa yanka sai ka je ka aske kafin ka yi yanka ce to in kai wannan ka saba wannan umurni to za ka yi jini za ka biya abin nan jini banda wannan din kuma to wasu suna gani dai ga wanda ya manta ko kuma bai sani ba sai gabatar da wani aiki cikin hudun nan akan wani shikenan ba wani abu ne sai ce masa If wala haraj amma wanda da gangayye ya san akwai wannan aiki a gabansa jifa yana gani ranan akwai turere ne ba zai jifa ba tukuna bari in je in yi yanka in zo in yi aski in je in fi kafin in dawo in yi jifa to wasu malamai suna gani akwai laifi a kansa sai ya yi yanka to jifa ake farawa a ranan sai yanka yanka yanzu ba a hannun alatsa yake ba sai aski daga nan sai dawafi kuda uku kenan za a in mutum ya yi uku daga cikin waɗannan ayyuka ya yi tahallul da ake kira tahallulus sugura kamar ya yi jifan ya yi aski an masa yanka shi kenan zai iya cire kayansa na ihrami ya sa hula ya shafa turare ya yi komi da komi abinda ba zai yi ba shine in yana tare da iyalinsa ba zai kusance ta ba saboda bai riga ya yi dawafi ba tukuna kafi ya kusance da sai ya je tawafi na ifada ya yi sa'ayi daga na ya yi tahalluli na gaba daya ko a ranar yana tare da iyalansa zai iya kusantanta saboda ya gama wannan aiki kenan da ke hana shi wannan abubuwan an gane aiki guda hudu su ne manya-manya da ake yin su a rana guda ɗaya wannan su ne dai ina gani inda za mu tsaya a yau sai mu tafi a ranar lahadi insha Allah yadda ake jifa jamratul aqaba a ranar goma ga wata ɗin kwai tambaya